صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya farawa watsa shirinsa na daren yau juma'a kuma tayar abin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka yi dauki da su bayan wanda gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda ya kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau ra'ayoyin masu sauraro mata a cikin al'umma an so shin fikihu da kuma shirin mu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. to madala masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina Assalamu alaikum yau juma'a 23 ga watan disamba shekarar 2022 wanda ya yi 28 ga watan da ulan shekara 1444 hijira kamariya masu rikon sun cewa shekaru 74 suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan disamban shekara ta 1948 wata kotun kasar da da aka kafa a birnin tokyo na kasar japan bayan yakin duniya na biyu ta yanke hukuncin kisa kan fitattun shugabannin kasar japan wani kotu daidai shi ce ga babbar kotu da aka kafa a birnin naramburg na kasar jamus domin hukunta masu laifi a lokacin yakin duniya na biyu shugabannin japan 25 aka gurfanar a gaban wannan kotu da ta yanke wa mutane goma sha takwas hukuncin ɗauri daga cikin su a yadda aka yanke hukuncin kisa akan sauran waɗanda suka hada da firaministan ƙasar japan na lokacin yakin duniya na biyu hudi tokyo masu rikon san cewa shekaru 97 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan disambar shekarar ta 1925 abdulaziz bin abdulrahman bin sa'ud ya kwace iko da birnin jidda na kasar hijaz wannan yana zuwa ne dai bayan da abdulaziz ya mamaye wasu yankuna waɗanda suke kashin daular usmaniya a cikin hijaz cikin shekarar ta 1906 ya kwace iko da birnin riyad. hakanan kuma tare da taimakon wasu manyan malaman wahabiyawa na lokacin ya tar da bore ga sarkin maka na lokacin said hussein sharif alhashimi cikin shekara ta 1924 a ranar 23 ga watan disamba shekara ta 1925 hashimawa sun mika kai sai kuma a ranar 8 ga watan janairun shekara ta 1926 abdulaziz tare da taimakon turawan ingila da cikakken goyon bayan su ya naɗa kansa a matsayin sarkin hijaz a ranar 18 ga watan satumban shekara ta 1932 kuma aka samu da kafa saudiya wadda ta haɗa yankunan hijaz da najad da kuma yankunan isa da ke gabashin sahara na jazirar larabawa inda ya zama shine sarki na farko na wannan masarauta bayan cin mayar jini tsakaninsa da turawa inda har zuwa yanzu 'ya'yansa ne suke mulkin kasar ta hijaz wadda shi da turawa suka sauya mata suna zuwa saudiya ƙarshen masu kun sun cewa shekaru tara su gabata a ranar irin ta yau 23 ga watan disamban shekara ta 2013 mikhail klashenkov tsohon sojan ƙasar rasha rasu an haifi klashenkov a cikin shekara ta 1919 a kasar rasha wanda kuma shi musulmi ne kamar yadda mahaifansa ma musulmi ne a lokacin da sojin da soviet suka kai wa sojin jamus sadi a shekara ta 1941 a lokacin yakin duniya na biyu mikhail kalashnikov ya samu na raunuka daga nan kuma sai fara tunanin kera wata bindiga mai sarrafa kanta wadda za ta zama kishiya ga bindigogin m1 grand ta amurka da kuma stg 44 ta jamus inda fara aikin kera bindiga mai sarrafa kanta ya kuma gama aikin nasa a cikin shekara ta 1947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 sifili shida biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓarmu mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 madala yanzu kuma ga labaran duniya wa'anda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta yi kira ga shugaban kasar ukraine ya dauki darasi daga shugabannin da suka dogara da amurka a baya kasar kenya kuma kungiyar ashabab ta kashe 'yan sanda biyu a gabacin kasar sai kuma kasar ivory inda za ku ji cewa mai gabatar da kara a wata kotu ya buƙaci hukuncin ɗaurin rai da rai kan mutane hudu 'yan ta'adda yanzu kuma ga cikakkun labaran kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya musanta zargin shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky na cewa iran ta ba wa kasar rasha a jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa wanda kasar ta yi amfani da su a yaƙin da take fafatawa da kasar ukraine tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nagalto ani yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa ya kamata shugaba zelensky ya ɗauki darasi daga shugabannin ƙasashen da suka dogara da amurka amma ta butulce masu a lokacin da suke matukar bukatanta labarin ya kara da cewa a ranar larabar da ta gabata ce dai shugaba zelensky ya gabatar da jawabi a majalisar dokokin ƙasar amurka inda ya bayyana wa majalisar yadda yaki da gwamnatinsa take fafatawa da ƙasar rasha yake tafiya zelensky ya zargi iran da tallafa ƙasar rasha da jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa amma gwamnatin ƙasar iran ta sha nana ta cewa labarin ba gaskiya gaskiya ba ne a wani bangare kasar rasha ma ta musanta hakan har ila yau gwamnatin kasar iran ta bukaci zelensky ya gabatar da shaida ko shaidu kan cewa jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa kirar iran ne kasar rasha take amfani da su a yakin da take fafatawa da kasar ukraine gwamnatin kasar iran ta bukaci gwamnatin taliban ta janye haramcin da ta yi wa mata karatu a cikin jami'o'in kasar ta kuma nuna takaicinta da wannan umarnin tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasar kan'ani yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa ƙasar iran a matsayinta na makwabciyar ƙasar afghanistan tana buƙatar zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar da kuma ci gaba ga mata a ƙasar ta afghanistan labarin ya ƙara da cewa a ranar laraba da ta gabata ce ma'aikatar ilimin ƙasar ta afghanistan ta bakin kakakinta ziyaullah hashimi ta ba da sanarwar hana mata ci gaba da karatu a jami'o'in kasar na gwamnati ko na masu zaman kansu sannan a safiyar alhamis jiya kenan aka hana mata shiga jami'o'in kasar a duk faɗin ƙasar ta afghanistan wasu labarai sun bayyana cewa mata ɗaliban jami'o'i a ƙasar ta afghanistan su kimani hamsin sun gudanar da zanga-zanga a gaban jami'ar birnin kabul inda suka bayyana karatun jami'a haƙƙinsu ne bai kamata gwamnatin ƙasar ta hana su ba matakin da taliban ta ɗauka dai na hana mata karatu a jami'o'i ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya da dama majiyar hukumar 'yan sanda ta kasar kenya ta ba da sanarwar cewa mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta al-shabab sun kashe jami'an 'yan sanda guda biyu da kuma farar hula guda sanadiyar naken da motar su ta taka da kuma musayar wuta da suka yi a gabacin kasar a ranar laraba kamfanin dillancin labarun reuters ya bayyana cewa al'amarin ya auku ne a tsakanin garin haire lapset camp da kuma garin girasa mai tazarar kilomita 120 daga kan iyakar kasar da somaliya labarin ya ce da farko farko dai motar 'yan sandan ta taka nakiya a kan hanya sannan mayakan na alshabab suka cilla makamai a kan motar wanda ya kai ga musayar wuta a tsakanin bangarorin biyu daga baya dai an ji radiyon andalus ta alshabab na ba da labarin cewa mayakanta sun kashe jami'an tsaron kenya guda biyu a ranar laraba kafin haka dai mayakan na alshabab sun kashe mutane 166 a jami'ar girasa a shekara ta 2015 sannan sun kashe wasu 67 a wani babban shago a birnin Nairobi babban birnin ƙasar Kenya a shekara ta 2013. Al-Shabab dai tana yakar gwamnatin ƙasar Kenya ne don ta janye sojojinta daga cikin rundunar tarayyar Afirka wacce take yakar su a cikin ƙasar Somalia. Masu sauraron labaran duniya suna zama ku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. wani mai gabatar da kara a gaban wata kotu a birnin abidjan na kasar ivory coast ya buƙaci alkali ya yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan mutane hudu wa'anda aka gurfana a gaban kotun saboda hannu da suke da shi a wani harin ta'addanci da aka kai kan wani otel a birnin abidjan a ranar 13 ga watan maris na shekara ta 2016 shafin yanar gizo na africa news ya bayyana cewa akwai wasu mutane goma sha hudu wa'anda alkalin zai shari'ar su duk da cewa ba sa hannu wa'an sun su suna tsare a makwabciyar kasar wato mali ko kuma dai sun gudu a harin ta'addanci na ranar sha uku ga watan maris shekara ta sha goma shida da yan ta'addan sun kai hari a kan otel mai suna grand basam inda suka kashe mutane goma sha tara kafin yan sanda su kashe maharan guda uku daga cikin wanda yan ta'addan suka kashe dai akwai yan kasar faransa hudu ivory coast tara lebanon guda macedonia guda mali guda nigeria guda da wasu wanda har yanzu ba a gane su ba kungiyar alka'ida ta akim ta dauki nauyin kai hare-haren na shekara ta 2016 a birnin abidjan kuma ana sa ran kotun za ta yanke hukuncin a ranar 28 ga watan disamba da muke ciki hukuma mai kula da tauraron dan adam na utelsat mallakin gwamnatin kasar faransa ya ba da sanarwar dakatar da dukkanin tashoshin talabijin da rediyo ta irib na jamhuriyar musulunci ta iran da kuma wasu tashoshin talabijin guda uku na kasar rasha daga ranar laraban da ta gabata amma a jiya alhamis ne ya ba da sanarwar dakatarwar hukumar mai kula da tauraron dan adam na utelsat ya bayyana cewa an ba shi umarni ne daga majalisar tarayyar turai na ya dakatar da wa'annan tashoshi da rediyoyi na wa'annan kasashe don haka a cikin mako guda ya aiwatar da umarnin kafin haka dai utelsat ya ba da sanarwar dakatar da yada tashar talabijin ta press tv mallakin jimhuriyar musulunci ta iran mai watsa shirye-shiryensa da harshen turanci a ranar 14 ga watan nuwamban da ya gabata saboda abin da ya kira take haƙƙin mata wanda tashar take suke yi kuma don nuna goyon bayansa ga masu tada hankali da sunan kifar da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran a cikin ƙasar iran masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun halin da ake ciki ne a kasar Tunusiya bayan da jam'iyyun siyasa da kuma al'ummar ƙasa suka kaurace wa zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar da kuma hanga da ra'ayoyi mabambanta kan makomar zaben kasar da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a kwanakin bayan nan ne aka gudanar da zaben 'yan majalisun dokokin kasar tunisia zaben da ya kasance mafi rauni tun bayan juyin juya halin kasar a shekara ta 2011 inda mutane miliyan tara da dubu ɗari shida suka gudanar da rajistar zaben amma jama'a suka ki fitowa sai kimanin kashi goma sha ɗaya cikin ɗari a cewar hukumar zaben kasar mai zaman kanta don haka 'yan adawar kasar suka bayyana rashin fitowar jama'a da cewa alamar gazawa ce don dangane da matakin da shugaban kasar kai Sa'id ya dauka na shirya zaɓe a ƙarƙashin sabon kundin tsarin mulkin ƙasa da ya rubuta tare da gudanar da kwaskwarima a dokokin tsarin zaben ƙasar sai dai shugaban ƙasar ya mayar da martani ga abokan hamayyarsa cewa ba zai yiwu a tantance hakikanin karbuwar sabbin dokokin zaɓe ba a tsakanin jama'ar ƙasa a zagayen farko ganin cewa za a sake gudanar da zaben a mazaɓu 95 saboda rashin samun ɗan takarar da ya samu wurin jayi batun cewa karancin halartar zaben majalisar dokokin kasar ta tunusiya a wannan karo zai janyo rashin amincewar al'ummar tunusiya ga sabuwar majalisar dokokin kasar mai zuwa nan gaba daya daga cikin masu goyon bayan shugaban kasar ibrahim bodabola tsohon shugaban kungiyar lauyoyi E, kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar majalisar dokokin yana ganin wannan mahanga da cewa babu gaskiya a cikinta kuma ra'ayi ne kawai na 'yan adawa ibrahim boda bola yana mai fayyace cewar duk da raunin da aka samu na wajen fitowar jama'a zaben amma zaben ya gudana cikin ingantaccen yanayi da rashin samun sabawa doka musamman idan aka kwatanta da yadda zabukan da suka gudana a bayan juyin juhalin kasar sakamakon yadda waɗannan zabuka aka yi su su da dukiyar haramun wajen sayar ƙuri'ar jama'a yana mai jaddada cewa mataki na gaba al'ummar tunisia za ta ga wani babban sauyi bayan kafa sabuwar majalisar dokokin kasar da kuma kammalar fa'idar tsarin siyasa da shugaban kasar kai sa'id ya shimfiɗa tun bayan dambaruwar siyasar ranar 25 ga watan yunin shekara ta 2021 a ƙarƙashin umarnin shugaban ƙasa na musamman har ila yau tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyin kuma ɗaya daga cikin 'yan wajen takarar majalisar dokoki a halin yanzu ya yi furuci da cewa kasar tunisia za ta samu ci gaba a fagen siyasa a cikin rubu'in barkon shekara mai zuwa tare da samun nasarar siyasa musamman wajen kafa sabuwar majalisar kasa da kuma kafa majalisar gundumomi da na yankuna ƙarƙashin kundin tsarin mulki da shugaba kai sa'id ya kirkiro Boda Bala ya kara da cewa Majalisar Dokokin ƙasar ta nan gaba za ta mayar da hankali ne kai tsaye bayan kafa ta wajen sanya ido kan ayyukan gwamnati da kuma kafa dokar da za ta farfado da harkar tattalin arzikin ƙasa da kyautata yanayin rayuwar al'ummar Tunusiya a cewarsa dangane da ra'ayinsa kan halin takaici sakamakon tsaka mai wuya da al'ummar Tunusiya ta shiga bayan junju halin ƙasar Ibrahim Boda Bala ya ce matsaloli a Tunusiya sun ƙara taɓar taɓarɓarewa da ta'azzara ne saboda rashin gudanar da mulkin ƙasa kan tubali ingantacce musamman cikin shekaru goma da suka gabata amma akwai fatar abin da zai zo nan gaba zai kasance mai kyau kuma mafita ga al'ummar ƙasar a gefe guda kuma shema'u isa jami'a a jam'iyyar ceto ta national salvation front daya daga cikin jam'iyyun da suka kaurace wa zaben kasar ta tunisia tana da mahanga da ta sha bamban kan makomar kasar ta tunisia inda take bayyana cewa kasar tunisia tana gab da tarwatsewa a halin zamantakewarta da kuma ci gaba da nuna rashin amincewa da rashin lamuntar yanayin da kasar ta shiga sakamakon tafarkin da shugaba kai sa'id ya dora kasar a kai bayan gudanar da juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar shema'u isa ta bayyana cewa al'ummar tunisia ba ta bayan tsare-tsaren shugaba kai sa'id don haka mutane suka cewa zaben da ya shirya kan tubalin tsarinsa sannan 'yan adawa ba za su yarda a sake shirya zaɓe zagaye na biyu ba don barnata dukiyar ƙasa ce a ƙarƙashin lalataccen tsari a halin yanzu dai hukumar zaben tunisia mai zaman kanta ta sanar da cewa za a sake shirya zaɓe karo na biyu nan da makonni masu zuwa tsakanin 'yan takarar da suka samu ƙuri'u mafi yawa amma ba su kai ga adadin da zai ba su nasarar lashe zaben ba a mazaɓu 95 a cikin ƙasar baya ga mazaɓu bakwai da suke ƙasashen waje da babu wanda ya tsaya takara sakamakon haka shaimau isa jigo a jam'iyyar ceto ta national salvation front kuma ɗaya daga cikin jam'iyyun da suka kauracewa zaben ƙasar ta tunisia ta yi tsokaci da cewa ƙasar tunisia tana gab da fadawa cikin bala'in tattalin arziki saboda matsalar rashin shiri da hangen nesa kan yadda ya dace a sarrafa arzikin ƙasa kuma a daidai lokacin da asusun ba da lamuni na duniya imf ya jinkirin bayar da bashi karo na farko ga tunisia a ƙarƙashin tsarin sabon bashi da ya yi alkawarin gabatar mata asusun ba da lamuni na duniya imf da ya amince da baiwa tunisia lamuni na kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya da ɗigo tara a cikin shekaru hudu masu zuwa amma sai asusun ya janye shirinsa kan ƙasar ta tunisia daga cikin ƙasashen da zai gabatar musu da basu sukan a bana saboda la'akari da matsalar yiwuwar rashin biyan bashin kamar yadda jigo a jam'iyyar ceto ta national salvation front ta tabbatar da cewa yanayin rayuwa a tunisia zai kara taɓarɓarewa da tsanani idan har shugaban kasar kai sa'id ya ci gaba da kin mutunta shawarwarin wasu sai ra'ayinsa kawai tana mai jaddada cewa ci gaba da gudanar da aniyarsa duk da rashin farin jininsa zai kai kasar ga rugujewa a nashi bangaren shugaban dandalin yancin tattalin arziki da zamantakewar jama'a na tunusiya abdulrahman alhuzaili yana cewa halin da za a shiga nan gaba bayan zaɓe a tunusiya ba za a taɓa samun kwanciyar hankali ba saboda matsalar zamantakewa da za a fuskanta a kasar alhuzaili yana mai jaddada cewa majalisar dokoki da take tafe ba za ta zama majalisa mai ikon gudanar da ayyukan da suka rataya a wuyarta ba saboda yadda shugaban kasar ya takaita hurumin majalisar tare da raunana matsayin majalisar don haka majalisar za ta zame na je kana yi ka hakanan masanin harkokin siyasa salahuddin ajurashi ya bayyana mahangarsa da cewa majalisar dokokin kasar ta tunisia mai zuwa za ta kasance ba ta da takamaiman matsaya da da rashin iko kamar yadda ba ta da wani tasiri saboda ba za ta iya gabatar da shawara kan inganta yanayi ba don haka akwai yiwuwar bullar zanga-zangar jama'a da za ta ƙara kamari a ƙasar nan gaba kan matsalolin rayuwa aljarashi ya kara da cewa 'yan tunisia sun zama cikin shakku kan hanyar da shugaban kasar kai sa'id ya kama tun a ranar 25 ga watan yunin shekara ta 2021 sakamakon yadda al'amura suka kara taɓarɓarewa a kasar don haka za su ci gaba da kasancewa cikin shakku kan duk wata alakar su da cibiyoyi da suke kewaye da su tunda ba su da kwanciyar hankali dangane da majalisar dokokin kasar da take wakiltar su a harkokin gudanar da kasa salahuddin ajureishi yana ganin rashin fitowar jama'a a zaben 'yan majalisun dokokin tunusiya lamari ne da ke nuni da cewa mutanen tunusiya ba su ɗauki zaben majalisar da muhimmanci ba kawai abin da fi damun su shine samun mafita daga batun taɓarɓarewar harkokin rayuwa sannan wasu matsaloli da suke ƙara tunkarowa bayan fita daga dambaruwar zaɓe shine abu mafi mahimmanci daga ɓangaren al'ummar Tunusiya inda za ta daina yarda da cewa tsarin dimokuraɗiyya shine mafita kuma hanyar gudanar da mulki ko kuma tafarkin kyautata rayuwa wanda hakan ba ƙaramin ƙalubale bane ga masu rajin wanzar da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar. mafi yawa daga cikin jam'iyyu da kungiyoyin tunusiya da suke adawa da matakan da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na jinginar da yin aiki da kundin tsarin mulkin kasa ta hanyar mai gurbin sa da doka ta musamman daga shugaban kasa a ranar 25 ga watan Yuni shekara ta 2021 tun kafin zaben kasar a ranar 17 ga wannan wata na disamba suka sanar da aniyar su ta ƙauracewa zaben tare da yin tsokaci kan sabbin dokokin da gwamnatin kasar ta shimfiɗa don haka a bayan fitar da sakamakon zaben suka bayyana cewa hakika al'ummar tunisia tana goyon bayan su kuma aka samu masu kiraye-kiraye ga shugaban kasar kan yi murabus daga kan karagar shugabancin kasar a sanarwar da hukumar zaɓe mai zaman kanta a kasar ta tunisia ta sanar ta bayyana cewa sakamakon ƙarshe na zaben 'yan majalisun dokokin kasar yana nuni da buƙatar gudanar da zaɓe zagaye na biyu a mafi yawan mazaɓun kasar saboda ƙarancin 'yan takara da da suka samu nasarar lashe zaɓe a zagaye na farko kuma a taron manema labarai da shugaban hukumar zaben ƙasar faruk bo askar ya gudanar a ranar litinin ya bayyana cewa yawan mutanen da suka kada kuri'a ba su shige kashi goma sha ɗaya da ɗigo biyu cikin ɗari ba wato mutane miliyan ɗaya da dubu ashirin da biyar ne kacal a cikin mutane miliyan tara da dubu ɗari da sittin da uku da suka yi rijistar sunayensu kamar yadda wasu majiyoyi suke bayyana cewa yawan mutanen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

wannan shirin namu wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna kwaɗayi mabudin wahala wanda fi mu ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. nan damuwar da ke fuska ta taɓa ce ina kallon lokacin da shi ma ya saki murmushi haɗe da kada kai ya hawo muka tafi lemu ya bani milk guda biyu sai biskit guda uku festo sannan ya bawa mai mashin kuɗin ya ce ya kai ni school ana sauke ni na hango shafa tana tafiyar nan tata kamar fata son taka ƙasa ga wani sabon takalmin fata brown da farar safa farakal na kwala mata kira shafa Yau ta juyo tana yatsuna ganin ni ce yasa ta saki fuska tana faɗin wallahi na ɗauka Hadiza ce. Na tabe baki na ce yaushe kika iso ta ce na na kyale-kyale da dariya tunda ta fara bleaching ta canza salo na kalle ta sama da ƙasa na ce kike sayan manki kai tsaye ta ce 750 ne karamin zaro ido waje kai shafa amma da kika ce mani ɗari biyu da hamsin ta kwashe da dariya tana kallon hannunta sannan ta ce ki duba da hasken da da na yanzu wane ya fi kyau na kalli hannun sosai har wani sheƙi yake na rausayar da kaina na ce yanzu gaskiya ta ce mani ato. da Combat A nake shafawa tube ne 250 yanzu kan mun ci gaba White Secret ne 750 a sanyaye na ce sai in fara da na 250 din ta kalle ni da mamaki ba dai mai zaki fara ba zibi na gyada mata kai ta kuma kallo na sama da ƙasa ta kai man dukan wasa tana faɗin kin ga kam yanzu zaki haskaka ƙawata don sai ya fi maki kyau fiye da ni don ke kin ga chocolate color ce na sayar da kai gefe guda ina murmushi na tashi muka wuce gurin mai sai da cosmetics ni da shafa bello da yake babu nisa da makarantar mu don haka a ƙasa muka rarrafa cikin sa'a shagon babu mutane sosai don da ganin sai wasu 'yan mata guda biyu suna cinikin turare ganin ba su da niyyar tafiya ya sa na ce masa miƙo mana man bilicin mai kyau shafa ta zunguro ne ganin 'yan matan sun juyo suna kallon mu da sauri ta ce ba na bilicin zaka bata basani wanda zai goge mata fatar ta ya fiddo mata da haskenta na watsa mata harara ina faɗin ai dai kin san bilicin nake sanyi ko malam na bilicin za zaka bani ta yi ƙasa da murya tana faɗin ai ba faɗa ake ba kai tsaye ba kya ganin ana kallon mu raina ya ɓaci domin bana da haƙuri ko na sakan uku na kalli 'yan matan ina faɗin duk uban da bai fasa kallon mu ba ya raina allah da ya halicce sa Ina son rainin hankali wallahi yanzu na ci mutuncin munafuki sumi sumi yan matan suka fice babu wacce ta kula ni yayin da mai shagon ya juyo yana kallo na a hankali ya ce kanwata hakuri ake da duniya na ce idan an kifa ya yi dariya yana faɗin Allah ya baki hakuri na juyar da kai gefe ɗaya shin za ka ɗauko mani ko in canza shago ya tarkato ya zube mani wajen kala biyar a gabana yana faɗin gashi da alama da zafin kike ni wallahi kin ga har jikina ya fara bari dan Allah ki rufa mana asiri ki daina hararata na saki dan karamin murmushi yaushe na harare ka na tambaya ido na kyar a saman fuskar shi ya haɗa hannu guri guda yana dariya a hankali ya ce ni dai haƙuri nake ƙara badawa murmushi na ina faɗin na liquid ɗinsu ya ce dukkan su ɗari takwas takwas suke idan kuma har da so ɗinsu kike so to ki kawo dubu ɗaya baki ɗaya an rage maki ƙanwata na zaro idanu ina kallon shi sannan na kalli shafa bello da ke kallon madubi na tura mashi kayansa gaban shi na ce ni ba irinsu nake so ba ya kashe mani ido yana faɗin to wani iri kike so ƙanwata ai waɗannan masu kyau ne na zaɓo maki na ce wanda bai wuci ɗari uku ba sai in nemi ragi ya kyallikale da dariya har da su buga tebur yana faɗin har ragi zaki nemi a man ɗari uku na fasa mashi harara ya yi saurin sadda kan shi ƙasa yana faɗin babban yarinya da ke aikin wuce shafa man ɗari uku yar dariya na saki jin ya koɗa ni sannan na ce ƙarama dai yayana ya ɓata rai yana faɗin ni kam gaskiya ba zan baki na ɗari uku ba na ce to ai kuɗi na kenan ya sake turo mani kayan a gabana yana faɗin ki zaɓi wanda kike so ki ɗauka a ƙanwata ai kin fi ƙarfin in saida maki abu na waro ido ina kallon shi cike da mamaki duka fayo ne zuwa na na farko gurinsa amma shine zai bani kyautar abu har ɗari takwas lallai ma a hankali na ce da gaske yana ya gida mini kai yana kallo na sama da ƙasa na kira shafa ta taya ni zaɓa tun da ita ta san kansu ta ɗauki white secret ta ce da shi ita ma take amfani ya ɗauko har da soap ɗinsa ya jefa mana a leda sannan ya jefa 'yan kunne da fauda yana kallo na ƙasa-ƙasa ya miƙo mani hannu na saka na karɓa tare da lankwashe murya na ce na gode yayana ya ce kin girmi haka na rausayar da kai ƙasa har na juya ya tsayar da ni yana faɗin ai ba za ki bar ni haka ba ki taimaka ki bani nambar ki sannan kuma sai ki faɗa mini sunanki na murmusa sunana zainabu amma friends ɗina sun fi kirana da zibi nice name ni wannan ne zan kira na kashe murya ina faɗin ka kira ni da zibi yayana ya saki murmushi tare da miko mani faskekiyar wayarsa yar shafa-shafa ce saura kontak ki!' nan take kunya ta kama ne kamar ni a ce ban da wayar hannu a sanyaye na sadda kai ina faɗin ban da waya alamun mamaki suka fito karar a fuskar shi ya ƙara kallo na sama da ƙasa sannan ya ce gaskiya ban yadda kamar ki big ba a ce baki da waya sai dai idan ba za a bani ba in haƙura gaskiya ya faɗa ni babba yarinya ce kuma yadda nake jin kaina na wuce wannan level ɗin kuma dole in yi ta na ɗago na kalle shi na ce da gaske nake yayana ka san ba zan hana ka nomba ba ya miƙo mani ta hannunsa karbi wannan na baki na ja da baya ina kallon shi haɗe da girgiza kai shafakan zunguro ni ta yi tana faɗin dalla ki karɓa ke banza ci wallahi na mata harara ina faɗin gidan uban wa zan kai ta muryar sana kaya yana faɗin ki amsa mana zibi na ce ba zan karɓa ba gaskiya domin idan na ya kama ni da ita wallahi sai raina ya ɓaci to jama'a masu sauraron mu duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu ne sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya. thank you madala yanzu kuma sai shirin ansoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin shiri namu na amsoshin fikihu kamar yadda muka sani ne wannan shiri yana amsa tambayoyin da kuke turowa domin a bada amsa dangane da al'amura na fikihu to kuma kamar da muka saba mukan duba mu kuma karanto tambayoyin naku sai kuma bada amsa da gwargwado to kuma ga tambayoyin da wanda za mu iya ɗauka mu gani a gaban ban yana tambaya yana cewa assalamu alaikum fikiru tare da fatan kuna lafiya tambaya ta ta shafi al'amari na sallah shi da gaske cewa idan mutum sallah bayan ya idar da sallar sai rashin sani ne mutum ya yi ta babu alwala to amma wannan fikin ko kuma wannan fiki ke cewa dangane da wannan al'amari misali wancan kenan haka idan mutum ya tashi alwala ko kuma ba alwala ya yi sallah ya tashi ya sallah bayan sallah nan sai daga baya tana cewa abu a shi wannan sallah ta da na fi ban yi alwala ba to ka ga bai mukaddima din sallan ba kenan to ka ga kuma tun da ba kai mukaddima din sallah ba balle alwalan nan fa Allah ta'ala da kansa yake cewa da mu'ayyukun kun tashi yin sallah to ku yi alwala to yadda ma ake alwalan a cikin alkur'ani to sai ka tashi sallah din sai ba kai wannan abun da Allah ya shi a yi shi kafin a shiga sallah din ba to ai ko dan dan adam ya amfani da kokorin kansa ma ba tare ma da nemi fitowar malaman fiqh ba zai ga cewa a wancan abun da aka ce kafin ka yi shi sai ka alwato tun da tunda ba yi ba bai ba kenan to wannan a takaice a dunkule shi ne malaman ko abin da suke nunawa duk da ya yi alwala duk da ya sallah babu alwala to sallar safa ba ta yi ba aka haka kenan bisa tambayar da kai bawan Allah idan ka yi sallah sai da ka idar sai ka tuno cewa kai a shi wannan sallah wuce ba dama idan lokaci bai wuce ba na sallah din to automatically abin da zai biyo baya shine cewa mai shine za ka tashi ne ka je ka yi alwala ka zo ka sake yin wannan sallah din wannan shine abin da malaman fiqh suka ba da fatwa akai kana tuwa cewa kai ban nan da ne ban fai ta alwala ba kuma lokaci ya saura to sai ka tashi sai ka je ka zo ka sake yin wannan sallah ɗin to idan kuma lokaci ya wuce ba kana kuma da lokacin da wuce kana kuma da yaƙi ba shakku kake ba fa kana da yaƙi cewa sallar can da na yi ta bayan lokaci ya shi amma fa ba fi na tabbatar da kaina na yi ta ba alwala to wannan sallar ya za ka kasance tun lokaci ya shi na yi ta tafi kenan la ka yi ta daɗi ana bin ka bashin ta kenan tunda ka yi ta ba cikin tsarki ba kenan saboda ka kenan abin da ka yi sai ka take alwala din sannan ka rama waccan sallah din rama ta ita ma duk lokacin ta shi amma ka rama ta abin da ake cewa watakila malaman fiyo sukan kawo wasu misali cewa watakila kai dinnan sallah ce rashin alwala ba a wato kamar mutum ya alwala ya sallah amma a jikinsa akwai wani wuri da najasa misali a jikin tufafinsa akwai najasa so bayan ya idar da sallar sai ga wannan najasa din kuma lokaci bai wuce ba to kaga wannan sai tashi ya kasance ya tsarkake wannan gurin da na najasa take sannan ya je ya sake yin sallah din to amma idan lokaci ya wuce bayan lokaci ya wuce sannan ya tuno to irin wannan yanayi wasu a cikin fatoyin abin da suke nuna shi ne tun da lokaci ya wuce ne sannan ya zama to ba ne sai tashi ya je ya yi wannan abu ya sa ya canja wacin sallah ɗin da ya ba amma wannan yana da bukatar bincike da buƙatar kuma fatoyin da ko kuma fatoyin mutumin da kake wata kalidi a kai al'ayyar wani abu da ya kamata mu ɗauka gaba daya a dunkule shi ne cewa sallah ba ta inganta ba tare da alwala ba wannan ya kamata ga wannan mai tambayar ya fahimci haka ba ta ba tare da alwala ba so wani saboda muhimmancin wannan bahasi wani ɗan lokaci mai tsawo muna bayani akan wannan al'amari domin fisibilillahi al'amari ne mai muhimmancin gaske ba wani al'amarin da za mu dan ba da amsa kullum mu ɗaya biyu shi kenan a shige wurin ba duk da cewa tambaya ce guda ɗaya muke ta bayani a kai kuma ko kashi mata ma cinye mana lokacin gaba ɗaya to amma muhimmancin tambayar da kuma amsar da ya kamata a bayar abin da ya sa kenan muka ɗau wannan lokaci amma saboda haka abin da muke bayani gaba shi wannan mai tambayar da kuma kwatankwacin irin wanda suke da wannan tambayar babu wani abu wanda zai sa ka ka ce wai ka yi sallah ba tare da alwala ba wani ce a atin da mantuwa kai wannan mantuwar ta tafi da wannan wajibin na alwala din haka kenan ba lalle ne sai ka sake wannan sallah din ba wannan bayanin da shi wannan mai tambayi yayi kuskure ne babba ya masa to ya san cewa ya gaya masa abin da ba daidai ba babu yadda za a yi mutum ya tashi ya yi sallah da ba tare da alwala sannan ya zo yana nuna cewa wai sallarsa ta yi tun da mantuwa ne amma ce da kai duk abin da mutum ya manta mantuwan nan kenan ta tafi da wani abu na wajibi tun da mantuwa ce a ina aka wannan magana a wani fita kuma ya kamata mu yi hatta dangane da fahimtar yadda abubuwa suke gudana to sai kuma ok ga kuma lokaci da wata tambaya za mu buzo da ita amma ana nuna mana to lokaci ya cika to insha Allah a shirin na gaba za mu kawo waɗansu tambayoyin sai amsa su insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba ka batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan taron da aka yi akan iraki a birnin oman na ƙasar jordan wanda ya sami halartar dukkanin ƙasashen da suke makwabtaka da iraƙin in ban da ƙasar syria kuma an gaito wasu kasashen ma da suke nesa da kuma wasu kungiyoyi na kasa da ƙasa zamu dalilin da ya sa aka killace siriya da rashin gaita ta zuwa wannan taro da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin rai gudana. daga cikin farfaganda da ƙawayen amurka a oman ta kasar jordan suke watsawa domin halattawa ko kuma kare matakan da suke ɗauka na ƙin gayyatar syria zuwa taron da aka buɗe a kan iraki da ma wasu dalilan da ƙawayen amurkan ke bijiro da su na ƙin gayyatar syria zuwa duk wasu tarurruka masu alaƙa da wannan yanki na yammacin asiya da akwai cewa damascus tana da alaƙa mai ƙarfi da tehran suna wannan magana ne alhali sun kwari sanin cewa alaƙar take tsakanin iraki da iran tana da ƙarfin da bai gaza wacce take tsakanin tehran da damascus ba wannan yana nuni ne da cewa ginshikin da suka gina dalilansu na farfaganda a kansa tubalin toka ne kuma uwa uba an gayyaci ita kanta iran din zuwa wannan taron na jordan me yasa ba a gayyaci syria ba a matakin farko dukkanin waɗannan ƙasashen da suke zakalkalewa wajen ganin sun nesanta syria daga halartar duk wasu taruka masu alaƙa da wannan yanki na yammacin asiya su ne waɗanda alaƙarsu da haramtacciyar ƙasar isra'ila take da ƙarfin gaske. kuma alakar tasu irin ta biyayya ce ba ta kafaɗa da kafaɗa tsakanin ƙasashe ba jordan wacce alaƙata da haramtaccen ƙasar isra'ila ba ɓoyayya ba ce tun ƙirƙirta kuma ta kai ga su kansu 'yan saheliyar ma suna bayyana cewa wannan ƙasar wato jordan ita ce za ta zama zakaran gwajin dafi na shafe batun falasɗinawa da mayar da ita wato wurin da za a tsugunar da falasinawa da ma batun da ake yi a shekarun bayan nan na haɗe yankin yammacin kogin jordan da kuma ita kanta jordan ɗin domin zama wani wuri da falasinawa za su tare saboda haka a rusa maganar kafa wata ƙasa mai suna falasino wannan yana nuni da 'yan sahiyoniyar ba su damu da aiki ko ganin kimar duk wata yarjejeniyar da suka kulla da bangaren jordan ba kamar yarjejeniyar wadi araba ko kuma ta oslo a wajensu waɗannan yarjeniyoyin ba komai ba ne illa wasu matakai da za su taka zuwa ga kafa abin da suke kira faffaɗar isra'ila bugu da ƙari a kan alaƙar da mafi yawancin ƙasashen larabawan suke da ta da haramtacce ƙasar isra'ila da kuma yadda suke nuna halin ɗarɗar da ƙulla alaƙa da siriya da akwai wani jallayi da manyan ƙasashen duniya suke gindawa jordan a alaƙata da iraki wannan kuwa ba yanzu ya fara ba wani tsari ne da ɗaɗɗe. da kasashen duniya suke gindayawa jordan a alakata da syria wannan kuwa ba yanzu ya fara ba wani tsari ne da daɗe a ƙarƙashin ƙungiyar ƙasashen larabawa yankin tekun fasha ƙasashen jordan da iraki ne ƙasashen duniya musamman masu magana da turanci na ingilishi amurka da birtaniya kenan suka kallafawa sake mayar da masar a cikin ƙasashen larabawa bayan yarjejeniyar nan ta cap david da gwamnatin anwar sadat ta yi da 'yan sahayoniya da ya zama an buɗe alaƙar diflomasiya tsakaninsu bugu da ƙari waɗannan ƙasashen biyu na jordan da iraki sun yi aiki tare a tsakanin shekara ta 1980 zuwa ta 1985 wajen fada da ƙasar syria duk dai ƙarƙashin fito da masar daga saniyar ware ta zama bayan yarjejeniyar camp david sun rika taimakawa ƙungiyoyin takfiriya da suke ɗauke da makamai a cikin syria dama a can baya a wajen shekara ta 1958 waɗannan ƙasashen biyu dai sun yi aiki tare wajen tarwatsa haɗewar ƙasashen masar da syria to wani abu mai ban mamaki da jan hankali shine yadda gwamnatin iraki ta aikewa da turkiya takardar gayyata domin ta halarci wannan taron amma kuma ta ƙi aikewa da ƙasar syria kuma sanannen abu ne cewa turkiya tana mamaye da wasu yankuna na ƙasar iraƙin kuma tana kai hare-hare a cikinta a duk lokacin da ta bugi kirji ko ta shaƙi iska har ila yau wannan ƙasar ta turkiya dai tana ƙoƙarin hana ruwan tekun euphrates da yake kwarara cikin ƙasar iraki zuwa za ta datse shi domin yin matsatsayin ruwa idan ku haka ta faru to ƙasar ta iraki za ta koma busasshiyar sahara duk da waɗannan ƙalubale da iraƙin take fuskanta daga ƙasar turkiya amma bai hana aka ake wa turkiyan goron gayyatar taro ba abinda zai sa a iya kwance wannan kullum yana da yawa na farkonsu shine siyasa amurka ta wannan lokacin a cikin wannan yanki na yammacin asiya ita ce killace Siriya. da mayar da ita saniyar ware wannan siyasa ce da ta ginu a kan ginshikin kare manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila na biyunsu ma yana da alaƙa da siyasa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da take tabbatacciya a ƙarƙashin rarraba kawunan ƙasashe a wannan yanki ko kuma mai da su wasu ƙananan bukkoki a bisa ƙida ta addini ko ta siyasa. misalin hakan shine kananan kasashe a cikin wata ƙasa da suka kafa a syria a yankunan dar'a riƙa da kusair an kuwa kafa su ne a tsawon iyakokin ƙasar ta syria a kusurwowinta hudu iraki a cikin tunani na jami'an leƙen asirin amurka da birtaniya da 'yan sahiyoniya ƙasa ce da ya kamata a ce ta ci gaba da zama shinge da zai raba tsakanin syria da iran wato kar ya zamana alaƙa tsakanin waɗannan ƙasashen uku ta yi kyawun da zai sa su turawan su daina cimma haramtattun manufofinsu a cikin wannan yanki wannan siyasar ta mayar da iraki zama shinge ko katanga ba ta tsaya a cikin fagen soja ba ta kuma hada da fagagen tattalin arziki da kasuwanci da diflomasiya a mataki na uku shine yadda amurka take son sake farfado da tsohon kawancen jordan iraki wanda nuri sa'id na iraki ya kulla da aka fi sani da kawancen bagdad da ankara a shekara ta 1955 wancan wancan ya kasance wani makami ne a hannun kungiyar jejeniyar tsaro ta nato shi ko nuri sa'idi ya kasance mutum na ƙarshe mafi ƙarfi da ƙungiyar leƙen asirin birtaniya ta yi amfani da shi a yankin yammacin asiya kafin a kashe shi a lokacin juyin juhalin iraki na shekara ta 1958 to tare da cewa a tsawon shekarun bayanan amurkan ta yi ta ƙoƙarin farfado da wancan ƙawancen na jordan iraki tun daga zamanin mulkin sarauta a iraki zuwa gwamnatin nur sa'idi zuwa haɗewar gidajen sarauta hashimawa a ƙasashen biyu zuwa majalisar ƙasashen larabawan yankin tekun fasha sai dai har ya zuwa yanzu abin da ake gani shine wannan ƙawancen baya daɗewa yake rushewa don haka a halin da ake ciki yanzu za a iya sasan cewa duk wani ƙoƙari na mayar da iraƙin ta ci gaba da zama shinge tsakanin wato ƙasashe ko kuma mai da siriya saniyar ware wani abu ne wanda ba zai dawwama ba to masu sauraro za mu dasa aya anan saboda lokacin shirin mu ƙwararre ne kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To masu sauraro tun da da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya musanta zargin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky na cewa iran ta ba wa kasar rasha a jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa wa'anda kasar ta yi amfani da su a yaƙin da take fafatawa da kasar ukraine tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nagalto kan'ani yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa ya kamata shugaba zelensky ya ɗauki darasi daga shugabannin ƙasashen da suka dogara da amurka amma ta butulce masu a lokacin da suke matukar bukatanta labarin ya kara da cewa a ranar larabar da ta gabata ce dai shugaba zaleski ya gabatar da jawabi a majalisar dokokin ƙasar amurka inda ya bayyana wa majalisar yadda yaki da gwamnatinsa take fafatawa da ƙasar rasha yake tafiya madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa barakatu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia